Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. A wannan mako shirin zai mai da hankali kan halin da ilimin nakasassu ke ciki a jamhuriyar Nijar, inda a farkon watan nan na Oktoba aka buɗe makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu. Makarantar makafi Ekwal Soli Abdurahman da ke birnin Yamai na daga cikin makarantun da ake alfahari da su a ƙasar ta Nijar akan maganar ilmantar da yara masu bukata ta musamman. sai dai karancin kayayyakin gudanarwa ya haddasa cikas a bana wajen buɗe wannan makaranta lokaci guda da ɗaukacin makarantun bokon ƙasar kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin shugabanninta malam musa nasir ka san makarantarmu makaranta ta ta wurin kwana ta ɗalibai to inda adda matsala har ko uku ko da an ce an shiga makaranta sai ka ga uwaye ba su zahin kawo a ɗiyansu tunda makaranta duka ta ƙasar Nijar gaba ɗaya ta aka yara nan. To ga kai yara su samu su zo sai mu ɗauki sati guda ko sati biyu ga kan su zo. Kuma na biyu ako abinci da kuma abba mu da shi kwarai tunda ka san matsalolin da ako nan bisa wani misali bisa shinkafa. Misali muna da dai abinci wanda zai muna wata guda na ɗaukar yaro kamar tamanin da biyar to kaga shi ma muna jin ɗan ɗari bisa eh, yara in sun zo inda za a samu abincin nan da a ci gaba da karatu malamai suna nan kowa suna nan yara suna zakwa ana inscription kin kamar sabbin ɗalibai da kuma ɗaliban da sun samu zuwa aji na sakandare su ma muna nan muna ta gane takardunsu don su samu su ci gaba da karatunsu da kuma wanda sun samu eh, na bpc su ma duk muna nan cikin gyaran takardun su don su ci gaba amma nan dai a dai makaranta ta special wadda yara ka kwana har yanzu dai muna nan ba a samu an karanta ba saboda waɗanga matsaloli da nibaka. Shin yaya abin yake a bana an sami kayayyaki irin littattafan nan da su alkalma da makamantansu a wadace? To lallai mun samu labari da gwamnati bana ya soma yara makafi kaya na makaranta mai ba su shigo ba har da zuna a nan da hannunmu to su ma akwai karamci kwarai na kayan na karatu a nan makaranta tamu kuma da duka cikin inda ada yara namu makafi wanda suka karatu misali kama takarrawa ga wadda aka ma birayi to ita ma akwai karamcin eh, ta kwarai a nan Nijar kuma a cikin makarantun nan. Mun samu labari kamar cikin jihohi da nan Niamey an ce an ba da na jihar Niamey mai ba su zo ba har yanzu a nan cikin makaranta tamu ba. Yara yanzu gare mu da yawa. To kayan da an ka tsira wanda za a badawa ba su isa duka yara su samu. Tunda misali yana mazance yaro tamanin a nan makaranta ta Ekwal Soli. Akwai yara wanda suna cikin tsarin aji na inclusion wanda cikin makarantun ne da yawa wanda ana cikin yami su ma suna nan akwai 'yan sakandare akwai 'yan university kai dai babu inda dai babu yara to muna shirin dai kayan nan magani kakana suke suna isan yaranmu ko ko ba su isa da dai labarin muka samu kamar a cikin jihohi namu misali kamar su maraɗi to na ji can kayan da an kai musu fisbillahi ba su isa wanda duk yara zai samu kama Eh, abin da zai samu ya karatu misali kamar ana ce ma tablet wanda yara da su suka san rubutu makafi eh, a maraɗi kaɗan na ƙware ba su isa eh, to ba mu san nan niyame war an ka bara to shi na babban matsala da ako kuma na san da yalla an ka shiga semester na biyu za a ƙara takardu da kuma kayan aiki na yara ka san mu namun inda bambanta Eh, kayan mu tsada ko kuma ba a samu su a nan Nijar. Dole na sai wata ran an ta ƙasar Turai ne aka samu su ko ko ƙasashe irin na eh, su Ghana ko Najeriya. Kuma ga su da tsada. Misali libir wanga littafi na yaro wanda a aji na uku ko na hudu wanda kana samun shi cikin kasuwa ɗari uku. To mu namu in baka da jika ashirin da biyar baka samun shi. To kaga kayan mu tsada gare su sosai. bana da yawan mu za mu samu matsala bisa karanta son yara tun da kaya ba mu samu su. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malam Musa Nasir na makarantar kwana ta makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ta sauka sawa. ƙasa ta shi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, baiwa da gabo a wa kai ke yi, wani kaga waya halitta ta yi, a bisa kwakwalwarsa baya.